يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا قطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضية daga masallatan idonmu. Sannan na son ja hankalin masu ainihin kwali mu da muke da kwalaye a hannu kar ka tsaya sai aikin gwamnati. Don Allah a tashi a nemi na kai wallahi na ga profesa a New York wannan sallar ta wuce karamar sallah Profesa ne amma shagon sai da abinci yake abinci yake sai da Profesa da shagon restaurant ka je New York sunan shi gala gala restaurant gala gala ka je za a gani professor na medicine karshe cikin karatu mai tsada akwai medicine ga mutum masu ke gare shi amma yana tuka mota amma dai kana wani borokoko da tokoko boro ainihin nan da kwalin digiri je ka shi digiri ne. wajibi ne mu ne. wanda bai da ƙuri'a ya shi ƙuri'a wanda ke da kuma tsoho ya jaddada wanda kuma ke da to ya kiyaye abinsa domin makamin ku kenan don haka dole ne kira na na ƙarshe mu zafi mutane waɗanda suka dace suka suka cancanta wanda za su wakilce mu za su yi magana da yawon mu masu sauraro mu da ƙara tarayya da juna a wannan shiri na musamman shirin da aka yi wata kabida daga masallatan idonmu a wannan rana ta goma ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijira wacce ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda ka sani shirin daga masallatan idin shiri ne da yake zakulo muku jigon sakonnin huduwomin idi da aka gabatar a nan kano da ma sauran jihohi gwargwaron abin da ya sauwa don allah sai a biyo maza mata manya har da yara yau na fito da goron sallah na zo ga kowa zan kamfato a yau ga ranar da duk mutane ke ambato bikin sallaran farin cikin mu ga baki daya gabas da yamma zuwa ƙauyuka gida da dawa al'umma to madalla masu sauraro kamar yadda al'adar shirin take masu gabatar da shirin daga masallatan juma'ar wasu kan haɗu su gana da juna a yi tarayya wajen gabatar da shirin daga masallatan idonmu. tare da sada zumunci kenan na a hannuna na dama akwai abdurrahman abdullahi almadani a hannuna na hagu akwai muhammad habib adam ni da zan jagoranci shirin Ammar bin Isa Nuhu ta garawa sunana Abu Abdullah. Wai menene ma'ana wannan Abu Abdullah ne? To zuwa dai zuwa wani lokaci za ka sani insha Allah. <laughs> Ko dai kai ma ya kana da Abu Abu kai ba Abu shi almadani ne zalla. Dan Madina kenan ko? Eh. To Allah ya sa mu dace. Allah ya ba mu ladar zumunci da kuma ibadar da muka gabatar da kuma wacce za mu gabatar. mala habib ta ina zan fara ne eh ina gani mu fara daga masallacin sahaba da ke unguwar kundila to masallacin sahaba da ke unguwar kundila mala abdurrahman abdullahi almadani na ji an ce kamar anan ka gabatar da sallar idi eh alhamdulillah malam Ammar, a masallacin sahaba da ke kundila a nan garin kano a can na halarci sallar idi kamar yadda aka saba wani ne ya jagoranci sallar idi a masallacin sahaba Yawwa, sheikh muhammad bin usman shi ya gabatar da sallar idi saboda wannan shekara alhamdulillah yana nan a gari kamar me da me sheikh muhammad bin usman ya ja hankalin al'umma a cikin wannan hudu ba. to malam habib Sheikh Muhammad bin Usman ya gabatar da sallah sannan ya yi babban jawabi akan gwamnati ba ta kafuwa sai da muhimman abubuwa guda biyar. Abu na farko tsaro, sai ta samar da ilimi abu na biyu samar da aikin yi lafiya sannan sai abu na biyar kayayyakin more rayu. a takaice dai shine da abin da malam ya bayani akai ko kana da ka taho mana da sautin murya shehi malamin eh insha Allah ba za a rasa ba karam kallon to nawa ma sauraro to malam bismillah wannan abu na gaba a gurguje muna kira ga gwamnati dan Allah ki sa ido kan bukatun al'umma wani mai bincike ya ce duk gwamnati in bata samar da abubuwa guda shida ba ba gwamnati ba ce ta zama fir'aunanci ta zama diktatoriyanci ta zama istibdadiyya na farko dole hukuma ta samar da tsaro in babu tsaro to za a samu tsoro amma in ana bukatar tsaro to a tsare tsarin mai tsaro sai ba da tsaro ya kawo da tsoro abinda muke fama da shi shine Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu al an'am yana cewa wato ainihin waɗanda suka ji tsoron Allah alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al'an wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suke da security to ashe security kafin a same shi sai an tsare wa Allah nashi tsare ita ce hikima sannan a samu tsaro ita ce azancin magana a tsare tsare mai bada tsaro ya bada tsaro ko kuma ya janye tsaro ya bada tsaro har da mutunci yanzu baka isa kai tafiya daga banki banki border Nigeria da Chadi ka tafi same boda in zaka shiga Benin daga kwangwalan in ka so ka ce ko mai adwan na tsamani a ainihin wato Katsina ka tafi ikon can cikin Cross River ko garin da ake kira Aburba na je wurin yau baka isa kai tafiya cikin hankali a Nigeria bai dalili babu al'amu ko mutanen maka Allah ya gorata musu yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum bil khawf muna cikin alkhawf an yi lokacin da a baya wannan sallar muna yi ne kowa yana abin da ya ji kitse gudu amma ga wani hali saboda dole gwamnati ki san da wannan ku ƙara zage damtse na biyu haƙƙi ne awwalu ma yajibu kowace gwamnati ne samar da ilimi nagartacce makarantu su zamanto dukkan makarantu ba kwashi ba makarantu a samar da ɗalibai masu kwalaye nagari gari an gane ko abu ne muhimmin gaske dole ne mu ba yawa ya dame mu ba quality ya dame mu we are not after quantity we are after quality nagartar abu shi muke bukata dacewar abu jauda ba kasara aikin gwamnati ne da ku duba ku ga makarantun a matakin local government a mataki na jiha a mataki na ƙasa yaya suke Makarantunmu mu za su iya jerawa da makarantun duniya ku tambayi kanku Jami'o'inmu a yau in aka zo rating za su shiga sahun gaba da irin su jami'ar Yale America ko Oxford da ake kira Ivy League ko ainihin misali ainihin Harvard a Massachusetts a Boston za su iya misali wadannan makarantu ne yau ba mu da hatta makarantun kiwon lafiya an ce nursing school a Najeriya ɗari biyu ne duka duka bisa da lissafin da ke hannuna nursing school guda ɗari biyu ne amma duka duka duka duka musulmi mu da kwaya ɗaya musulmi aka ce sai kwaya ɗaya a shaki a jihar ina tsammani ko Oshun ne ko ina ne shaki abin nan Oyo State kwaya ɗaya ba san yanzu ba Colleges of Education COEs masu zaman kansu nawa ne namu mun sha wannan magana NUC tana cewa jami'o'in Najeriya sun kai kusan ɗari nawa masu zaman kansu guda sittin da wani abu ne sittin da takwas duka duka na musulmi guda hudu ne duka duka jami'o'i privately owned universities sittin da ƙari na musulmi duka duka guda hudu ne yau a zamanin da ake competition baka da inda kake kyankyasa kwakwale ba sun da ka zama to doktoci professors ba mu da su misali illa ya kace mana da ainihin jami'ar katsina alƙara ita ce ta sai wacce alhikima da take ilore bayarai bai wanda shi ko jami'a bai mai ba amma ya gina ta sai kuma crescent ta bolaji a ji jibola ya yi ma'ana mai na ɗaya ina masu kuɗi sai wace kuma sai Base University Base ga tana Abuja babu Ahmad Zaria Enterprises ma'anin magana kenan kar ka kawo min jami'a da suke ainihin Yola ta abji wannan ba ta musulunci bace don kuma masallaci babu dan naje ya fi gabi biyu laysa aska man sami wannan kalubale ne saboda na biyu kenan na uku kowace hukuma dole ta samar da aikin yi saboda idan ana samar da ɗalibai masu kwalaye babu aikin yi to bala'i ne an ƙara aiki an ƙara karatu babu aikin yi sannan na son ja hankalin masu ainihin kwali mu da muke da kwalaye a hannu kar ka tsaya sai aikin gwamnati to Allah a tashi a nemi na kai wallahi na ga professor a New York wannan sallar ta wuce karamar sallah professor ne amma shagon sai da abinci yake abinci ke sai da professor da shagon restaurant ka je New sunan shi gala gala tsawon gala gala ka je za a gani professor na medicine karshe cikin karatu mai tsara ta medicine ka ga mutum master ke gare shi amma yana tuka mota amma ta kana wani borokoko da tokoko boroboro ainihin na da kwalin digiri je ka ci digiri din muna yara akwai lokacin da ake cewa in ka ƙara makaranta za a baka lada ana kiran lada ladan yan boko da kawo kun san magana da nake nufi anan ladan boko yanzu babu wannan ladan sai ka tsara da digiri a bakka da jarida tun tana ta yake kana ta karantawa saboda wannan muhimmin abu ne a samar da aikin yi security ilimi na gaskace aikin yi na hudu dole ne a samar da wato abinci food security sannan na biyar dole ne a samar da wato harkar kula da lafiya na shida a samar da abin da suke kira albuniya a tahtiyya wato infrastructure ke a samar da ruwa yanzu abu makin ciki muna sallar nan yawanci gidajen babu ruwa idi idi su kudin da guda babu ruwa ina hukumar gidajen ruwa a kana mu ta dabo inda muke shari'a tare da muna jinjina muku kuna aiki Allah saka muku da alkhairi amma a ce sallar. ai yana da rafin da kowa a samar da wuta na zaman babu da wuta yanzu tare da kamfanin an sayar ina wutar take a samar da hanya daga nan zuwa ainihin zariya zuwa adil ya zama hanya ba ta zama tarkon mutuwa daga nan har maiduguri waɗannan mai abubuwa ne kwarai da gaske yan uwa masu albarka idi kenan amma ku sani idi ba wata sabon kaya ne sa sabon kaya ba shi bane idi kana iya sa tsohon kaya tsoron Allah ya cika zuciyarka ya fi mai sabon wallahi alazim saboda musa tsoron Allah babban abokin gaban mutum wallahi billahi talla ba bai na ba shi rantsa sabon Allah babban abokin gaban ka sabon Allah muke tsoron Allah alhamdulillah wato Sheikh Muhammad bin Usman ah, hafizahullahu ya taɓo min inda yake min kaikai maganar da akan abu na uku dole a samar da aikin yi sannan kuma a ƙarƙashin ta kaga ai yayi wani jan hankali cewa kar Mm. mutum dan ya gama karatu shi yana tunanin shi graduate ne yana da kwalin digiri dole sai gwamnati ta samu masa da aiki wannan babban kuskure ne ake yi gaskiya al'ummar ya kamata ce tsaya su tunani akan irin waɗannan wannan abin da Sheikh Muhammad bin Usman ya faɗa sai mun daidai da wata waka da marigayi Abubakar Ladan Zariya to malam kafin mu ji wannan waka amma kenan kenan mu Hausa sai mun daina wannan sha yanzu magani yanzu kenan a dole ka gama karatu wai kana gama karatu lalle kuma ka samu aiki irin abin da suke kira white collar job mm. ba zai yi ba ai ba lalle yi ba sa'a ne tunda babu waɗannan ma'aikatun ma har da za a ce sun ishe mu na a dinga samun extra abubuwa ba da ilimin ka yau kan ya wuce university kan babu aiki je ka nemi halaliya koyon sana'ar hannu shine wajibi turai amurka da shahar ma asiya saukar da girman kanka ni dan wane ne ka tsaya ka nemi na kanka ka da ka sha ilimi na makaranta daban sana'a daban kan babu aiki kai sana'ar duniya a amurka turai ba zaman banza a can sana'a suke yi ba su kyamar ko daya babban abin kunya a gansu suna ba mala abubakar ladan Allah ko maka Allah ka dawo ah, mala habibu yau ga ka sha ado ga wani aikin hannu kamar dai za a je a ga gimbiya ba sani ba ko kai ma ka fara nema ah, sai nan gare <laughs> mala habibu a wani masallaci ka halarci sallar idi yau eh alhamdulillah na halarci sallar idi ta a masallacin juma'a na tsohuwar jami'ar bayero da ke nan buke all side to Mallam habibu waye gabatar da sallah a wannan masallaci eh na'ibin limamin masallacin ne dr sani ayagi shine ya jagoranci sallah da kuma huduba a wannan masallaci kuma malam ya yi hudubarsa ne akan abubuwa muhimmai guda uku abu na farko ya yi bayani akan waɗannan kwanaki da kuma layya da hukunce-hukuncenta abu na biyu malam ya yi bayani akan haɗin kan al'umma abu na uku malam ya yi bayani akan abin da yake kusanto mu wato zaɓe sannan abu na ƙarshe malam ya yi bayani akan mu ji tsoron allah mutuwa tana nan tana jiran mu sannan ya rufa hudu bashi da addu'o'i da kuma addu'a allah ya maimaita mana ya kuma karɓi ibadin da muka gabatar a wannan kwanaki da ma masu zuwa nan gaba da fatan ka taho mana da kuɗi ba. Eh, ga ta nan ya bayan Allah yanzu ne yake sa bayan waɗannan nasoshi na Qur'ani da hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam me zai sa mu dinga rarraba? bayan yan ka ta imanin ta hada mu shi ubangijin mu ɗaya ne addinin mu ɗaya a ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ɗaya littafin mu ɗaya ne shari'a mu ɗaya ce alƙibla ɗaya muke kallo haƙiƙa musulunci shine tsari a duniya da ya haɗa zukatan al'umma bayan sun ɓalɓalce idan ka duba jahiliya lokacin da ake rikici na jahiliya addinin musulunci ya zo ya haɗa al'umma suka zama ɗaya Allah yake cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim to addinin da ya haka har yanzu yana nan ba matsalar a cikin mabiya ne yan uwa musulmai babu shakka al'umma ta kasar najeriya a wannan lokaci tana fuskantar wani babban lamari wannan babban shi ne babban zaɓe da za a yi a cikin wato watanni masu zuwa ba za mu ƙara yin haɗuwa don sallar idi ba idan allah ya raya mu face an kafa wata gwamnati to abin da muke kira ga 'yan siyasa lallai wajibi ne su kafa kafa wajen zarmewa da wuce gona da iri wajen san shugabanci wajibi ne mu ɗauki wato harkar siyasa ɗin nan ba dubo dai a fiya abu ne in ka san kana da sanahiya ka zo kai ka tsaya to ka baro Allah abu kada ka dinga an al'umma ka dinga neman hanyoyi daban-daban don ka tabbatar da wannan daga cikin hanyoyin da 'yan siyasa suke bi wajen neman shugabanci akwai kaucewa daga hanyar Allah tsafe-tsafe tsubbace-tsubbace duk abin da ka sani ana yi na rashin kyautawa na rashin gaskiya domin mutum ya samu ki ana yi to wanda ya wannan kuma illa a yi amfani da harkar siyasa wajen zubar da jini a cikin al'umma da yin wasa da hankulan matasa wajen ba su abin maye da shaye-shaye babu shakka ɗan siyasa sani a cikin kwakwalwarsu cewa idan mutum ɗan ɗan banda siyasa ya bi shi guda ɗaya ya kawo masa da hankalinsa akan maslaha shi kaɗai to wannan kawo masa da hankalin da yake tamkar ya kawar da hankalin al'umma ga baki ɗaya laifinsa shine laifin wanda ya haka sannan wanda ya lalata fiuta mustaqbal rayuwa ta gaba ta al'umma saboda maslaha shi kaɗai ba mu shakka wannan ya yi kushin Allah kuma tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane ga baki ta tabbata a sa me yasa ba mu dinga tuna hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama bane da suke magana akan duniya da matsayinta da kuma abin da yake cikinta da kuma yadda ya kamata mutum ya mu'amala da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu shakka bawan ne ya kaci bawan dirhami ma'ana wani yake yin aiki da ya samu dinari ko dirhami ya kaci duk mai aiki don abin duniya in aka ba shi abin duniya ya yarda da shi in bai samu bai dinga fushi yana fata to wannan ya lalace ya balbalce wanne ne ta kan hanya madaidaiciya shi ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma da bawa wanda yake rubo da wato linzamin dokin a cikin ɗaukar kalmar Allah ba ruwansa idan aka wani gaba yake a harka to shi ta fadi hawa ni'imar in a baya yake duk bai dame shi ba to ya kamata yi amfani da irin wannan a ƙarshe a mu yawaita ambatan mai yanke jin daɗi shi ne mutuwa domin idan aka ambaci mutuwa a cikin abu mai yawa babu shashara za ta ƙanƙanta shi idan aka ambaci mutuwa a cikin abu kaɗan za ta yawaita shi mu dinga shiri ya yi ruwa domin wato haɗuwa da Allah Ta ta wa ana domin wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi mu dinga kuziri na ayyuka na gari mu wacce rayuwar mu kafin mutuwar mu da kuma lokacin faragar mu kafin abubuwa su mana yawa da lokacin lafiyar mu kafin rashin lafiya Ah, to Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka saurara bara jirgin shirin namu ya garzaya da mu zuwa jihar Kaduna jihar Kaduna garin gwamna bar kai tsaye mu tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilanmu na jihar Kaduna Malam Nazifi Idris السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا نزيف إدريس كيف أي كان تارد مو أشرين دقا masu rarruwa so su ji a ina ka samu halartar sallar idi a nan jihar ta kaduna na samu yin sallar idi a nan cikin garin kaduna a babban masallaci da ke nan unguwar ma'azu wanda a kokon ce filin idi da ke nan gwamma azu wanda aka fi sani da tunawa da margayi shek mahmud abubakar gumi wanda malam nasir abubakar salihu getsa yake jagoranta ko hudu ba tasa ta yau dami dami wani sakonni ta kunta to malam ya jawo hankali a cikin hudu ba mahimmancin wannan idi da abubuwan da mutane ya kamata su yi na taimakon juna da ziyara da kuma uh, taimaka ma dai waɗanda ba su da shi da kuma haɗin kai uh, wannan shi ne kiran da malam ya yi wanda suka iya da taimaka ma waɗanda ba su ba ya zama kowa yau rana ce ta farin ciki kowane musulmi ya shaida cewa yau rana ce ta sallah rana ce kuma ta murna. Ko za a danna wa masu sauraro su ɗan ji kaɗan daga bayanan malamin? Eh, eh, eh, ƙwarai ko, Allah. godiya dukka ta tabbata ga Allah akan wannan ni'ima akan wannan baiwa da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana ta shiga wannan addini mai daraja, wannan addini mai girma. Ya al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi Sallam, ya al'ummar Al'ur'ani, mu sani cewa nisan da muka yi da addinin Allah shi ne ya jefa mu a cikin hali na ruɗu da lalacewa al'amura. Shi ne al'amarin da ya lalata al'amuranmu gaba ɗaya, shine kuma al'amarin da ya haifar da shigowar gurɓata a cikin addinin mu da aqidar mu lallai dawowa zuwa ga addinin Allah shine babbar hanya wadda za ta gyara al'amuranmu, wadda za ta bunƙasa rayuwar mu ta duniya da kuma gyara rayuwar mu ranar alƙiyama lallai al'ummar alƙur'ani mu sani cewa babu wata mafita ga al'ummar musulmi in ba dawowa da riƙo da alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dukkan rayuwarsu ba Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya ruko da Allah to wannan ya shirye zuwa ga hanya madaidaici bayan haka ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa jin daɗi na rayuwa shine abin da duk wani mai rai yake neman ya samu a rayuwar shi sawa'un wannan mutum mutum ne ko dabba babu wanda baya neman abin da yake na jin daɗi da kuma hutu a rayuwar duniya illa dai hanyar da za a samu hutun ita ce ta bambanta a cikin tunanin al'umma wani yana ganin jin daɗi a wurin shi shine ya samu tarin dukiya a cikin rayuwa ya yi abin da yake so wani kuma yana ganin jin daɗi a wurin shi shine a ce yau yana da mulki yana da matsayi a cikin al'umma sai abin da yake za a yi wani kuma yana ganin jin daɗi a wurin shi shine ya samu tarin 'ya'ya da kuma tsawon rayuwa a duniya duka wannan kowa yana kawo irin tunanin shi ta hanyar da yake gani da nan ne za a samu jin daɗi amma Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci ɗan adam ya halicci jin daɗin kuma ya san menene ɗan adam yake iya jin daɗi da shi ya mana bayanin ya ake samun rayuwa mai daɗi a wannan duniyar Allah maɗaukacin sarki yana cewa duk wanda ya aiki na ƙwarai daga cikin mazaje ko mataye kuma ya zama yana da imani Allah ya ce to wannan za mu raya shi rayuwa mai daɗi a wannan duniyar sannan za mu saka mai sakamako mai girma ranar alkiyama lallai kenan Allah ya faɗa mana cewa rayuwa mai daɗi ta gini ne akan imani da Allah sannan kuma ta ginu akan aiki na kwarai duk wanda yake neman yanda zai ji daɗi a duniya to ya tattara ne akan gwargwadon imanin shi gwargwadon kuma ayyuka na kwarai da yake aikatawa domin duk wani hanya da kake ganin jin daɗi ne to akwai wanda ya samu wannan abun kuma baya jin daɗi a rayuwar shi da haka jin daɗi ya tattari ne a wurin imani da kuma aiki na kwarai wanda da shi ne za a samu jin daɗi na duniya da ranar alƙiyama sannan mu sani cewa idi a musulunci kalma ce wadda take shigar da farin ciki a zukatan bayi kalma ce wadda take tunatar da mutum irin ni'imomin da Allah ya mishi kalma ce wadda take nuni akan girma na Allah subhanahu wa ta'ala take tuna ma Allah ni'imomin da Allah take tuna ma bawa ni'imomin da Allah ya mishi ai rana ce wadda Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ita domin mu ji daɗi mu yi farin ciki mu yi murna a ciki saboda gafara da muka samu a cikin waɗannan kwanaki goma da masu daraja da suka gabata a baya rana ce wadda Allah yake so a kyautata ma mutane a kyautata ma al'umma a ciyar da mutane a ciyar da mutane abinci a faranta ma mutane rai a kyautata ma 'yan uwa da dangi da makwabta da sauran al'umma gaba ɗaya rana ce wadda ba a buƙatan ha'inci da zalunci da ta'addanci a cikinta rana ce wadda dukkan al'umma ake buƙatar su zama a cikin walwala da jin daɗi a wannan rana ta idi duk wanda ya zamanto mai ha'inci mai yaudara mai cuta mai zubar da jinin mutane to ba shi da idi a rayuwar shi domin idi rana ce ta farin ciki da jin daɗi ba ana idi don a hole ba ne a saba ma Allah a aikata abubuwan da Allah baya su. ana idi ne don a tuna ni'imomin da Allah ya yi shi yasa ake kabbara a cikin ranakun idi ake tuna girman Allah ake kuma tuna ni'imomin Allah to Allah ya saka da alkhairi malam Zazi So, wannan kuma akwai hudubar wani masallaci da ka haɗa mana rahoton ta? Eh akwai hudubar masallacin eh, jami'a Abi Ubaida bin Jarra wanda shi ma yake nan cikin garin Kaduna a bypass wanda Malam Khamis Sa'id Al-Misri yake jagoranta. Shi ma Malam ya yi huduba ne akan ya mata take da kyakkyawan jagoranci ko ko kyakkyawan shugabanci. wanda malam ya jawo hankalin shugabanni da su tausaya wa al'umma da suke wakilta musamman 'yan majalisu na jihohi da sanatoci da 'yan majalisu na tarayya kuma. Malam ya jawo hankalinsu a kan su yi ƙudurori da za su taimaki al'umma za su sauwaƙa ma al'umma kuma yi haƙuri a yi addu'a duk wanda ba za a zaɓe shi don ya wakilci al'umma ba to Allah ya kauda mana shi Allah ya kawo mana sauƙi canji da ya fi wannan alfairi wannan eh. shi ne a kasance abin da malam ya magana a kai shi ma ɗin za a iya danna masu sauraro su eh, sha Allah kuwa abinda khutban mu ta indi a yau take magana kyakkyawan jagoranci ko ko kyakkyawan shugabanci ya ku ƴan uwa musulmi lallai idan muka kalla tarihin musulunci a shekaran jiya da jiya za mu ga shugaba yakan ji raɗaɗin mutanensa yakan yi kuka da hawayen mutanensa yakan damu da damuwar jama'arsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda bukhari rahimahullahu ya fito da shi cikin sahihinta wata rana ya ji tsananin ƙara a bayan garin madina annabi ya ɗauki doki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita dokin nan ba shi da siddi ba shi da rinzani annabi ya tafi bayan ya dawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ga mutane da kubba sun tunkari wannan wuri da mashina ya ce hankalinku ya kwanta kada ku tashi kada kada hankalin ku ya tashi kada hankal ku ta kado ba wani abu bane ni na riga na je na ga abin da ya faru na ga teku ne ke kuma, ji yake kuka a kenan kun ga shugaba yakan fifita sharri ya same ka akan mabiyansa yakan fifita wahala ta dame ka akan mabiyansa sannan mu duba ga Usman ibn Affan radiyallahu an yana misalta mana kyakkyawan jagoranci a lokacin da aka kewaye shi kusan kwanuka arba'in mutane sun fito sun kawo masa ɗauki suna ƙoƙari su taimaka masa ya ce don Allah ina gama ku da girman Allah kowa ya koma ya mai da takobinsa cikin kure gara ni rasa raina da wani mutum mabiyi na guda ɗaya ya rasa rayuwarsa haka ya kamata al'umma ta zama amma irin abin da muke gani a yau da sunan siyasa da sunan wakilci dole idan ba mu nemi taimakon Allah ba sannan mu jajirce ba za mu iya sauya waɗannan abubuwa ba ɗauki misali za ka ɗauki mutum ka tura shi ko dai da sunan dattijo ko da sunan wakilci ba kai yake wakilta ba ba da yawun ka yake magana ba ɗauki misali irin abubuwan da yake faruwa doka akan abin da ya shafi dabbobi glory kasashe waɗanda ba ma musulmai ba a Germany akwai mutumin da ya ga motoci suna taka kwaɗina idan kwaki suka fito suna shanya da rana sai da ya bincika ya bincika ya gane menene dalilin da ya haifar da haka sai ya gane cewa ruwan yakan yi sanyi idan ya yi sanyi kwaɗinan sukan fito domin su sha hantsi sai ya zo ya yi ma gwamnati magana gwamnati saboda an yi sanin yancin dabba ya zama da cewa aka sanya ma wannan ruwa hita sai ya kare ainihin rarukan fatina ya zanto motoci ba su taka su haka ya kamata yan majalisun su zamo domin yadda ake kana kaina rago a ɗaura wuyarsa saniya a ɗaura wuyarsa ba aikin gwamna ba ne yan majalisu su ne ya kamata su kawo doka saboda musulunci ya ce in za ka yanka ka kyautata yanka dabba wata mata ta shiga wuta saboda dabba wata ta shiga aljanna saboda kare ashe kenan dabban nan tana da alhaki a kula da ita ka taba jin wani dan majalisa ya wannan magana naman da muke ci wanda muke gani za a ɗauko shi daga kwata a buɗe a kan mashina da motoci haƙƙi ne na 'yan majalisu su yi doka ya kamata a samu wani tsari domin a kare martaba a kare lafiyar mutane abin da ya shafi lafiya haƙƙi ne na 'yan majalisu su gabatar da kuduri a mai da shi doka ni yanzu misali idan na wuce iska ba zai dame ni ba sai yanzu zo in ainihin ya shafata ta in to da shi in ta a titi wanda zai rayu ya rayu in ya ga dama wanda zai mutu ya mutu in ya ga dama haƙƙi ne na 'yan majalisu a samu doka wanda zai gudanar da wannan ba daidai ba ne saboda a musulunci na zarara wa rabira babu cuta babu cutarwa ka taɓa jin wani ɗan majalisa ya tsaga kara akan irin waɗannan abubuwa don haka dole ne kira na na ƙarshe mu zaɓi mutane waɗanda suka dace suka suka cancanta wanda za su wakilce mu za su yi magana da yawun mu kai wasu daga cikin yan majalisun ma ba su iya sahihin rubutu wasu daga cikin su ba su iya turanci kyakkyawa irin waɗannan mutanen su ne za mu dinga tsaba da sunan wakilai dole mu canza dole mu kawo canjin Allah ya yarda babu yadda za a yi mu zaɓi mutane kawai su yi abin da suka gada dama don haka dole ne ina nan kuma a taya ni da addu'a in Allah ya yarda a yadda na faɗa an yi yin siyasar kaduna ta kudu nan sai mun kawo canjin Allah da idan ka zama in ka fatetet ba ka da matsayi da ka fi out ka fita kawai ba mu da bukatar ka salin alin sai ka huta ka hutashe mu amma idan ka tsaya ka doge to idan mutumin da yake kan ƙarya ya tsaya ya rike ƙaryarsa ni da nake kan gaskiya ba ku dalilin da zai sa ainihin ce ba za ka gaskiya na ba sannan muna kira ga gwamnatin tarayya dole ne ka yi abin da zai mai yiwuwa mutane suna cikin talauci mutane suna cikin fitilar yunwa kuma dole ne a yi abin da zai yiwu a wannan bangare gwamnati tana kokari amma kuma ta gaza saboda idan ka duba waɗanda suke fama da fitin tunu wahala za ka samu ɗan arewacin ƙasar nan ne kuma su ne suka zaɓi shugaban ƙasar nan shi suka ba shi ƙuri'a don haka dole ne ya yi mai yiwuwa wurin tallafa wa rayuwar mutane. to malam nazif malam nazif idris muna godiya kwarai da gaske. to ni ma na gode sosai kuma na bi daɗin kasancewa tare da ku. To amin amin. Na gode. Malam Idris muna godiya. Na'am. Bari daga jihar Kaduna mu bi ta funtuwa mu jihar Katsina, Katsina Dukku. Mu sauka a masallacin GRA e da ke cikin garin Katsina inda Sheikh Safiyu Alkasim Saulawa ya gabatar da sallar Idi ya jagoranci hudu Bayan haka yin uwa musulmi kutuban mu a gulguje a dunkule kutuba ce kamar yadda aka saba ta wannan rana mai albarka. Sai dai a dukunkule ta yi magana ko ta yi kira zuwa ga ainihin halin da muke ciki yanzu na lalacewar zamani zamaninmu ya taɓarɓare amma kuma mu sani mu ne ke cikin zamanin lalacewai mu ce da gare mu take kuma alkawali ne daga Allah in mun jaruwe mana gyara in mun ɓaci kuma mu ga ɓaci saboda haka ya zama ƙalubale gare mu ga shugabanni a tashi a kawo magani a kawo ɗauki ga irin wannan ɓarna da ta bayyana a cikin al'umma ta shaye-shaye da yawan luwaɗi da cin dukiyoyin mutane ba tare da daidai ba da zalunci mabambanta da ainihin luwaɗi da sauran ire-irensu. Shugabanni su tashi tsaye su yi adalci don Allah ya kawo zaman lafiya a cikin wannan al'umma. Malamai su tashi su kira zuwa ga hikima zuwa ga abin da ya cancanta mutane su tsoro a kai don samun gyara daga Allah madaukakin sarki. sannan kuma da ƙarshe wannan hutuba mai albarka tana kira zuwa ga al'umma su maza maza su hamzarta su yi ta ainihin su mallaki katin zaɓe su kuma kainafin su mallaki kati na ɗan ƙasa sannan kuma su yi gaugawa zuwa ga abin da ya cancanta shine wanda yake ainihin wannan abu da ke fuskanta mu shine zaɓe na wannan shekara 2019 yana daga cikin sharaɗi mu zaɓi wanda yake in ya taɓa yin mulki mu zaɓi adali don mun san adalce shi in kuma sabo ne mu zaɓi wanda muke makyakkyawan zato a kan shi wanda duk muka san azalimi ne ko wannan siyasar da muka zaɓe ko waccan ta baya idan muka sake maimaita shi duk abin da ya faru gare mu mu ne muka ja kanmu ya zama kalubale al'umma su ɗauki tako su ɗauki ainihin izina ga abin da ya gabata da fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni mafi dacewa Allah ya zaɓa mana adalan shugabanni waɗanda suke adalan Allah ya bar mana su ya ƙara maimaita mana su kuma ya maimaita mana irinsu. fata Allah madaukin sarki ya sa a yi sallah ko kuma ya ce a yi yanka a ci yanka lafiya Allah madaukin sarki albarkace mu da yawaita zumunci da abubuwan da suka cancanta a aikata a wannan rana mai albarka ina gani daga jihar Katsina mu ce can jihar Sokoto ko Sokoto birnin Shehu a nan ma muna da zakakurin wakilin nan namu wato ja'afar Yakub Abu Ramla shi ma ina gaba ramu tuntube shi ta wayar tarho dan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai tsaye kana tare da ƴan uwa a shirin daga masallatan idinmu na wannan rana. Za mu zo mu ji a jihar Sokoto a wani masallaci ka samu halartar sallar idi. To Malam Ammaru a bana na samu sallar idi a masallacin abokan da ke Solo Kulo. Na. kuma alal hakika mutane sun ba da haɗin kai musamman mata irin yadda sun kai kururuwa sun ka fito sun ka halarci wannan sallah ta idil adha sannan kuma na'ibin limami shek idris babu shi ya gabatar da sallah da kuma hudu ba A limamin baya nan kenan eh dr mansur lalle ya tafi aikin hajji Allah ya dawo mana da shi lafiya amin amma hudu tasa kaman da me da me jawo hankali akai To a gaskiya Malam Ammar Malam ya gaskiya hudu ba ta ta kunshi abubuwa da dama na lamuran addinin musulunci. Kama daga hukunan musulunci Malam ya ja hankali kan sallah, azumi, ka hajji, sannan Malam ya jawo hankali kan wantaka ta addinin musulunci. Haka ma Malam ya jawo hankalin jama'an musulmi kan da'a ga shugabanni. Da kyautata ma marayu ya kawo haƙƙin makwabtaka. haka ya kawo nau'ukan dabbobin da ya kamata a ce mutum ya laye da su ya da kuma kabbabobin da ya kamata a ce mutum ya rika yi a waɗannan kwanaki na ayyamun shirin. na ba ah, ko kana da ita a sauti eh ina da ita na ɗauke ta a sauti na la'amma to ko za a sawa masu sauraro to bari a danna masu sauraro domin su ji ya bayan Allah daga cikin amfanonin idi shine samun kyauta tsakanin musulmi wannan ya ba wancan wannan ya ba wancan da kuma ziyartar 'yan uwa da ɗauke wa juna kaɗaita da kuma kashe abin da hasada tsakanin al'ummar musulmi kasancewar musulunci ya samu ikon tara mu farfajiya ɗaya domin yin sallah ga ubangiji subhanahu wata'ala ashe kuma ya alama ce da ke nuna cewa musulunci na da ikon ya tara zukatanmu baki ɗaya akan gaskiya kuma ya haɗa zukatanmu akan tsoron Allah babu wani abin da ya kai haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi duk baki ɗaya ya bayan Allah a kiyaye sallah a tsare sallah domin gimshiki ce a cikin musulunci kuma mai hana alfasha da kuma aikin zunubi ce duk wanda ya tsare sallah to ya tsare mutuncinsa da kuma addininsa sallah ita ce alkawari kaci tsakaninmu da kafurai kuma ita ce farko abin da za a tambayi bawa ranar alkiyama ya baya idan aka karɓi sallah to duk gaba da ayyukan bawa za a diba a karɓa amma idan aka mai da sallah ba karɓa ba ba ta yi ba to ba za a dibi wani aikin da bawa ya aikata ba sa'annan a kiyaye da ba da zakka a cikin lokaci da kuma ba da zakka yadda Allah ya umarta ga hukumar zakka na an keɓe an tsaye da ita don kula da zakka a wannan jiha ya kamata a ce ana ba ta zakka domin a raba mu waɗanda suka cancanta ba a ce ka kwashe duk zakar ka kai mata ba ka sa kashi cikin ɗari ka ɗauki kashi sittin ka kai mata kashi arba'in ka ba duk waɗanda ka ga dama wannan hukuma ba ta wani aiki illa aikin zakka kula da zakka da kuma kubusi saboda haka ai kokari a taimaka ma wannan jabin eh, nan ma'aikata a mara mata baya don samun cin nasara ya bayan Allah mu kiyaye da azumin Ramadan azumin Ramadan na ɗaya daga cikin rukunan musulunci sannan kuma mu yi kokari duk wanda Allah ba iko ya aikin haji mu kiyaye da kyautata zamantakewa tsakanin mu sadar da zumunta da kuma tarbiyyar 'ya'yanmu, da kuma ɗa'a ga shugabanninmu. mu waɗannan shugabanni da aka naɗa muna na musulunci da kuma waɗanda ke kulawa da gudanar da al'amuran jiha sai gaba ɗaya wajibi ne mu yi da'a da biyayya zuwa gare su matuƙar da suke kere mu zuwa ga sabon Allah ba idan ba mu yi da'a muka su ba to mun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mu sani shugabanninmu na farko tun zamani annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa waɗancan shugabannin Allah ya ba su magoya baya da mataimaka da mabiya waɗanda suke daidai da su mu ma yanzu Allah ya ba mu shugabanni waɗanda suke daidai da mu yanda sahabi zai yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ne da yanda zamu biyayya ga sarkin musulmi a wannan lokaci da muke ciki ba za mu kwatanta biyayyar mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ce ba za mu yi biyayya ga sarkin musulmi ba don ba daidai yake da manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu ma ba daidai muke da sahabbai ba yadda sahabbai suke ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka mu ma muke ga sarkin musulmi saboda haka wajibi ne mu yi biyayya zuwa gare shi ya jama'a musulmi mu kyautata zuwa ga marayu wata wataran baka ɗebe tsammanin kai ma ƴaƴanka su zamo marayu ba idan suka zamo marayu za ka so a taimaka musu to ka taimaka ma marayun da ke na a yanzu don kai ma wata ran in ayanka wasu suka zamo marayu su ma samu masu taimaka musu sannan a kiyaye haƙƙin maƙwataka kuma ya umarni da alkhairi kuma ya hani ga miyagun ayyuka ya mata musulmai ku lazimci dokokin musulunci ku tabbata a gidajenku kuwa Allah da manzo sallallahu da wasallam da'a kuwa mazajenku da'a za ku shiga aljanna ubangijinku tare da abinci sannan duk gaba ɗaya mu nisaci duk abin da ya shafi shirka Allah subhanahu wataala yana cewa Allah ba zai gafarta ba idan akai mai tarayya da wani amma yana gafarta duk laifin da bai kai nauyin tarayya ba ya bayan Allah ya'yan Najeriya ga zaɓe nan ya kusato gare ku wajibi ne mu yi tanadi wanda bai da ƙuri'a ya shi ƙuri'a wanda ke da kuma tsoho ya jaddada wanda kuma ke da to ya kiyaye abinsa domin makamin ku kenan Allah subhanahu wataala yana cewa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr ku tanadi abubuwa na ƙarfi waɗanda za ku tunkari abokan gabanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara alquwwa din nan ala innal quwwata arrami yace abinda ake nufi da alquwwa shine arrami halbi da me za ka yi halbi a lokacin da kake wurin zaɓe shine da ƙuri'arka wanda bai da ƙuri'a to bai da makami bakinka banza ne wanda kake so a banza ne wanda kake goyon baya a banza ne idan ba da ƙuri'a da zaka jefa mai ya bayan Allah kada mu mance da irin ayyuka na alheri da gyare-gyare da wannan shugaba namu na yanzu yake aikatawa kuma yana ya aikatawa da kuma yana cikin aikatawa da kuma ayyuka na ta'addanci da ya kokarin kauda su a Najeriya ya dallashe wasu kuma kada mu mance da irin wannan namiji aikin da aikata mu goya masa baya sannan kuma mu roƙi Allah ya taimaka mai wurin tafiyar da al'amuran Najeriya kuma Allah ya bashi sa'an samun komawa shugaban Najeriya a zaɓe kuma mai gaba wanda zai taho ya bayi Allah ya bayi Allah mu sani wannan jiha tamu amintattar jiha masoyiyar jiha gare mu ta faɗa cikin rikicin siyasa Malam Yakub Jafar Abu Ramla muna godiya Allah ya fada zumunci. Amin amin na gode kwarai kuma nan da sakon baka da sallaka ga sauran 'yan uwa. To ga sunan ma tare suna jin ka. To yayi ina godiya kwarai. ƙura'a ka fi ɗan cuta idan ka ƙi ba ƙura'a ka cuci kanka abin da da aka yi ma ka ka cuci kanka da kanka ya ya ba babu ruwa idan ka ƙi ba ƙura'a tutukan ka dami da ƙaba ya kamata mu zaɓi ra'ar ma inda muke so gaba ɗaya kuma mu yi zaɓen kyakkyawa mu zaɓi wanda ya dace mu zaɓi mutum sahihi kan mu zaɓan tumin gani ka ce ɗan sita in ko ka ƙi idan ka ƙi zaɓi ma ka cuci kanka kar a baka kuɗi kuma a zo a rufe ka ka zaƙura a gurin inda ba kai da shi ba kuma za ka malam abu ramla muna godiya Allah ya saka ni da shi kai masu sauraro iya abin da ya sauwa kenan a shirin daga masallatan idinmu na wannan rana muna miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa wanda suke tiritiri wajen ganin shirin ya tabbata kamar dan uwa hassan awwali ya'u husaini awwali ya'u muhammad bashir ridwan muhammad sagir sautul qur'an da ma sauran 'yan uwa 'yan social media wanda kullum suke tare da mu kuma suke turo hudowobi suke ba mu gudunmawa da haɗin kai a koda yaushe kamar su diya'ul haq muhammad abairu abu sadiq mubarak awwal abu maryam abdullahi na gingime abu unaisa da su abu farhan nazifi idris ja'far yakub abu ramla adamu na gida ibrahim ahmad adamawa nura ibrahim mai gora abba dala da sunusu rurawa yusuf hassan buhari katsina Umar Abdullahi Assalafi. Da kuma 'yan uwa wanda kullum suke bibiya suke fatan alheri ga wannan shiri. Irin su Bashir Sautin Furqan, Isa Sahaba Kundila, Saifullahi Nasir, Abdulsamad Abdulkadir. Nuruddin Uba, Ammar Musa Gana, Muhammad Nijar, sai abu raihana da kuma jamilu maska da ma sauran yan uwa dubbai wanda ba mu lissafo su ba ma sauraro dududu abin da ya sawa kenan a shirin daga masallatan mu na musamman karo na hudu a madadin yan uwa da muka kasance tare da su a wannan shiri abdurrahman abdullahi almadani muhammad habib adam wato habibu ikon allah ni da na jagoranci shirin abu abdullah ammar bin isanu nake cewa Allah ya nuna mana ta badin badada Allah ya sa da fuskokin mu suka haɗa a su hada a jannatul firdaus insha Allah assalamu alaikum كبا مربون الجنة أيا رباه نيروك كبا ربوء الجنة إله العرش كي رحمة إله العرش كي رحمة بلوك باين السلام يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا عزتنا لا تنسى الماضي عزتنا شفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا الخالق رايتنا والدين الخالق شرعتنا والله الواحد غايتنا بطريق يهدينا توحيد الخالق غايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا لطريق العزة يهدينا يا أمتنا يا عزتنا لا تنسي ماضي عزتنا شفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا حكم القرآن يشرقنا وثنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحب حفظنا وصلت في الأمر ودينا حكم القرآن يشرفنا الإيمان يؤلفنا الله الخالق يحفظنا وصلت في الأمن بوادينا رسلت في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا لا تلتيما عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا هدايتنا ومجد الشامخ يحيينا بسمو الدين الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا والمجد الشامخ يحيينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا شفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنارت الدنيا ماضينا